yau yammaci ne na alhamis 25 ga watan sha'ban hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1431 daidai da 4 ga watan august shekara ta da goma. a ci gaba da karatun wannan littafi mai suna aqidatul imam malik a salafiya na mustapha abu sufyan allah madaukin sarki ya saka mai da alkhairi kamar yadda kuka ji sunan littafin haka abin yake lallai aqidan imam malik imam darul hijra to aqida ce ba sallafiyar aqida yake da ita sai dai abinda malai yake kan bayyana mana abin takeici malaman mazhabin malikiya da suka zo daga baya to sai suka ɗauko aƙidan ash'ariyanci suka tallata suka yada a matsayin su kuma irin nasa aƙidan kenan saɓanin aƙidan da shi imam mali yake da ita da kuma aƙidan almajiran shi da waɗanda suka biyo bayan almajiran shi cikin waɗanda ke danganta kansu zuwa ga malikiya irin su ibn abdulbarri da dai sauran manyan malamai kamar su mai rasala ibn abi zaid al da dai sauransu to in ba manta ba malam da yake yi mana bayani don gane da dalilin da ya sa shi rubuta wannan littafi ya faɗa abubuwa guda biyu to yana kan bayyana mana na farko to sai lokaci ya kure mana a wancan karatu namu da ya gabata bayanin da yake shine irin malaman da aka samu da kuma irin littattafan da suka bayyana na aƙida da na tafsiri da na sharhohin hadisai waɗanda suke ɗauke da bayanai akan aƙidan ash'ariyanci waɗanda kuma malaman malikiya ne suka rubuta wasu su kuma su malaman malikiyan ne suka yi sharhinsu tumala yana kan yi mana bayanai ne har inda yake bayyana mana malaman da ake ganin su ne suka shigar da aƙidan ash'ariyanci ko malaman malikiya ne zuwa maghrib maroko kenan a inda malo yake cewa wannan abin ya faru ne a cikin karni na biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko malaman da ake ganin sun yi wannan aiki na shigar da wannan bakar aƙida zuwa maghrib akwai abu zar alharwi wanda ya rasu ne hijira na da shekara 434 sannan akwai alƙadi abubakar bin taib albakilani wanda ya rasu hijira da shekara 403 sannan akwai almahadi ibn tauramat wanda ya rasu hijira da shekara 524 ne waɗannan malamai su ake ganin sun taka rawan shigar da aƙidan ash'ariyanci maghrib kuma waɗannan malamai ne daga cikin malaman mazabin malikiya to yau karatunmu kai tsaye zai tattauna mana ne dangane da waɗannan malaman da yadda su kansu suka tsotsi wannan guba na ash'ariyanci da kuma yadda suka fesa al'umma kuma sai ake ganin cin da malaman malikiya ne to shi kan shi imam malik dan anas to shi ma yana da aƙida ne na asha'ira wanda al'amarin ko ba haka yake ba ina fatan mun gane wannan da kyau malam sai ya ce wa amma abu zar alharwi amma shi abu zarri alharwi qala az zahabiyu fi siyar al-imam az zahabi ya faɗi a cikin littafin shi siyarwa alamin nubala a mujalladi na sha shafi na 557 anuhu ya yi bayani dangane da abu zarri alharwi inda yake cewa a khazal kalama wa ra'ayu abil hasan al'ashari shi abu azar <clears throat> alharwi <clears throat> ya koyi wannan aƙida ne na ilmul kalam da kuma wasu daga cikin ra'ayoyi na abul al'ashari shi malam abul al'ashari matsala ka samu tattare da shi mahaifiyar shi ya kwanta ya rasu sai mahaifiyar da ta tashi yin aure sai ta auri aure abu ali ajubai shugaban muguwar aƙidan nan ta mu'tazila da ya taso sai taso gaba ɗaya yana kore sufofin allah gaba ɗayansu kamar dai dama an san yadda su mu'tazila suke to bayan da ya karatu ya karatu sai ya sauka daga kan wannan aƙida amma ba duka ba sai kuma yana tabbatar da sufofi guda bakwai alhayatu al'ilmu al'kudura al'irara da sauransu kun gano wannan da kyau ko daga ƙarshe kuma allah maɗaukin sarki ya azarta shi ba to zuwa ga wannan abul hasan al’ash'ari ashari ake danganta wannan aƙida na asha'ira kun gano wannan da kyau ko kuka samu littafin shi mai suna ibanatul ahkam al'ibana an usulul diyana da kuma almakalatin maqalatul islamiyyina wa ikhtilaful musallina duk wannan malamin abul hasan al-ash'ari ya bayyana tubanshi da bara'anshi ga wannan aqida na asha'ira gaba ɗayanta ina fatan mun gane wannan da kyau to suna danganta kansu asha'ira zuwa ga malam abul hasan al-ash'ari to ya koyi wannan aqida ne alal qadi abi bakar ibn tib kenan shi abu zar malamin shi akan wannan aƙida shine alkali abubakar abu tib kun gano wannan da kyau ko a wajen shi ya koyi aƙidan asha'ira ya ɗibe ta ya magrib da ita mala ya ce wa bassa zalika bi makka haka ya yada wannan aƙida na asha'ira a ƙasar makka wa hamalahu anhu al-maghariba malamai da suke zuwa ƙara karatu ƙasan makka suna yin karatu a wajen shi wannan malami to haka suka gunsu wannan aƙida suka tafi da ta ƙasar can maghrib suka baza ta a can malai ce ilal maghrib suka kai wannan aƙida zuwa ga maghrib wal andalus kuma suka kai wannan aƙida zuwa andalus ina fatan mun gane wannan da kyau malam ya ce wa dan allah ku ce su fita ne malam ya ce wa ka'abil walid albaji almutawaffa sana kamar malam abin walid albaji wanda ya rasu hijira na da shekara 474 ina fatan mun gane wannan da kyau waɗannan dukkaninsu malamai ne waɗanda su koyi wannan bakar ƙida kuma su kai ƙasansu ma'ana ya ce wa ƙabla zalika kanat ulama ul maghrib la yadkhuluna fil kalam kafin faruwar wannan matsalan su malaman magare, ko su zo kasashen makka da sauransu suna koyon karatu to al'amarin ilmar kalam ba sa kansa a ciki bal ya taƙannun alfiƙiha abinda suke shine suna koyon fiƙihu ne wal haditha suna koyon ilimin hadithi awil arabiya ko kuma su koyi larabci su abinda suke kenan kun gano wannan da kyau ko wala ya hudu na filma a ba sa zurfafawa ba sa shiga al'amarin aƙida da ake amfani da hankali wajen tantance su ba abin da ya haɗa su da wannan ilimi na kalam ina fatan kun gano wannan da kyau <clears throat> malai ce wa ala zalika malaman da suke akan haka wanda su ba sa koyan ilmul kalam in ka gan suna koyan karatu ko dai fiqh ne ko hadisi ko larabci haka malam usaili da abul walid ibn al-fardi da abu umar uh, at-talamnaki da al-makki al kaisi da abu umar ad-dani da abu umar ibn abdulbar wal ulama da wasu malaman dai waɗannan malamai ne na maghrib ana da ne zuwa andalus suna da kyakkyawar aƙida wanda ba su koyi wannan buguwar aƙida na asha'ira sun kai ƙasashensu ba wannan shine ɗabi'ansu to bayan wucewar waɗannan malaman to waɗanda suka biyo bayansu irin waɗannan guda uku abu zar alharwe da abubakar alkade da dai sauransu su ne suka koyi wannan ilmul kalam suka kai ƙasashensu allah ya sauwaka mala ya ce wa ƙala bin taimiya fi dar'u ta'arudul aqli bin naqal a jiz'in farko shafi na 271 yake cewa wa kana abu zar alharwe kada a haza tariqatu al-baqilani shi wannan babban malami abu zar al-harwi ya koyi hanya ne na ibn al-baqilani wanda shi ibn al-baqilani yana daga cikin malaman ilmul kalam wa adkhalaha ila al-haram da ya koyi wannan ilimi daga wajen shi sai shigar da ilmul kalam cikin harami wa yuqalu ana cewa innahu awwala man adkhala ila al-haram wannan malami shine malamin farko wanda ya fara kai aqidan asha'ira cikin garin makka wa anhu akhadha zalika man akhadha min ahli al-maghrib daga wajen shi ne malaman maghrib suka yi karatu su koyi ilmun kalam suka kai kasashen su fa innahum kanu yasma'una alaihi al-bukhari sun kasance suna zama suna koyon sayyul bukhari a wajen shi wa ya'khuzuna zalika anhu sai su hada da koyon wannan ilimi da ilmul kalam a hannun shi tare da ilimin hadisi da yake koyar da su sayyul bukhari malai ce kama ko abul walid albaji kamar yadda abul walid albaji shi ma ya koyi ilimi da yake dauke da a asha'ira a wajen shi sun mara hilal baji ilal iraq bayan da baji ya karatu a wajen wannan malami albakila ne sai ya ɗibu wannan aƙida na asha'ira sai ya ƙasan iraki da ita mun gano wannan da kyau ko jama kun ji yadda ake fasin fasin da wannan muguwar aƙida ko wannan ya zo ya ɗiba ya can da ita wannan ya ɗiba ya can da ita wannan ya ɗiba ya can da ita wa ne mala yace an abi ja'farin as-sammani al-hanafi alkadil mausil sahibu bin ne wannan babban malami alkalin mausil aboki ne kudda ko kuma ɗalibi ne na baqilani shine wanda ya koyar da wancan malami mai suna abi ja'far as-sammani ina fatan mun gano wannan da kyau shi kuma ya ɗebo wannan aqida yi kasansa da ita wa amma al-baqilani amma shi malam baqilani kuwa قال ابن al في تبيين الكذب المفتري الإمام ابن العساكر يفجع شكل تافي شميسونا تبيين كذب المفتري أشافي ɗari da ishirin daidai yake cewa ya yi bayani an hudan gane da bakila ne ya ce illa annahu khallafa ba'adahu min talamizihi jama'atun kasira. da ya rasu ana tsaron wannan aƙidan ta mutu daga nan to sai ya zama ya bar almajirai masu ɗimbin yawa waɗanda suke kan wannan aƙida tashi ta aƙidan sha'ira. sannan tafarraƙo ƙofin bilad da ya mutu ya bar su maimakon su tsaya nan sai suka farfasa ƙasashe jama'a kuna fahimtar yadda wannan aƙidan take samun yaɗuwa ko <clears throat> malamai suna tashi daga ƙasashe suna zuwa wata ƙasa koyon karatu to suke koyo wannan aƙidar wannan malam baƙila ne harsashi ne shi na yaɗa wannan aƙida da ya mutu shi ya karantar da dalibai masu ɗimbin yawa wannan akida yana mutuwa su kuma sai suka bi duniya suka ci gaba da yada ta malai ce aksaruhum bil iraq wal khurasan mafi yawancinsu suna ƙasar iraki ne wasu kuma suna khurasan ita ce iran na yanzu mala ya ce wani zala minhum ilal maghrib rajulani malaman da suka tafi maghrib daga cikin ɗaliban bakila ne akwai mutum biyu ahaduhuma ɗaya daga ciki abu abdullah al'andi radiyallahu anhu wa bihin tafa'a ahlal qayrawan a wajen wannan malami abu abdullahi al'andi mutanen qayrawan mutanen garin su mai risala suka amfana da ilimin shi wata raka biha min talamizihi shi ma ya karantar da almajirai masu ɗimbin yawa a wannan kairawan malam ya ce mabruzina waɗannan malaman sun bayyana mashahir kuma sun samu shahara jama'atun mutane ne masu ɗimbin yawa shi kan shi malam mai littafi ya ce a daraktu aksarohum malam ibn asakir ya ce ya haɗu da yawa daga cikinsu waɗanda almajiran wancan malami abu abdullahi al'andi ne wanda ya koyo wancan aƙida daga wajen malami shi bakila ne daga nan shi ya ɗauko ta kawo ta ƙasar maghrib daga nan ta yabu ina fatan mun gane wannan da kyau malai ce ka duba wancan littafi shafi na ɗari biyu zuwa na ɗari biyu da sha bakwai allah maɗaukin sarki ya samu dace malam ce wa zalika li annal bakila ne domin shi malam baƙila ne kama kana ra'asul ash'ariya kamar yadda ya zama shugaba ne <clears throat> na asha'ira to kana aizan ra'asul malikiya bil mashrik mun gano wannan da kyau ko a gabashin duniya to shi limami ne babba daga cikin limaman mazhabin asha'ira haka yake limami babba daga cikin mazhabin malikiya ina fatan mun gano wannan da kyau malai cewa huwa ma kana hafizan lil muta'allimin al maghariba kai ya shaddu ilaihi rihal li talab fiqihi haka wannan malami ya kasance babban malami ne wanda dukkanin ɗaliban maghariba shi ke ɗaukan ɗawainiyarsu ya sauke su in sun zo neman ilimi to sai ya zama duk ɗalibai daga ƙasar maghrib Maroko in za su je neman ilimi to wajen shi suke zuwa sauka suna koyon fikihu wa ياخذون ya'khuzuna ذلك منهجه الاشعري ash'ari to anan sai sai su koyi wannan manhaji nashi na ash'ariyanci fil aqida a wajen aqida jama'a kun fahimci wannan da kyau ko matsalolin da yake faruwa shine za su taso daga garuruwansu za su zo wajen shi koyan fiqihu to daga nan in sun koyi fiƙihu ba su tsayawa anan sai ya karantar da su wannan aƙida na asha'ira sai siyo dakwanta sai siyo kasashensa da ita ina ba kun fahimci wannan da kyau haka suka koya haka suka saba haka suka kware haka suka taure ta kasashensu malai sai ce wa amma bin taumarat amma shi Ibnul taumarat malai ce fa hafin ala ahadin ba wanda abin al'amarin shi yake boye gare shi ma kama bihi min juhudin min ya tarsikh al-aqidat ashari fil kowa ya san irin gudunmawar da ya bayar wajen kafa wannan aqida na ash'ariyanci a maroko. malai ce qalal marakishi malam marakishi ya fade fil a shafi na 188 yace wa kana ala mazhabi abil asad al ash'ari shi malam tawmarat ya kasance yana kan wannan manhaji na abul hassan al’ashari ashari fi aksar masail a mafi yawancin matsalolin aƙidan da a sha'ira suke a kai illa fi isbati sifat sai dai wajen tabbatar da sufofin Allah ne kakkumanta shi mai gidan mazabin gaba ɗaya abul hassan al’ashari ya tsotso ne daga mu'tazilawa su kuma mu'tazila ba su yadda da siffa ko ɗaya ga Allah ba ko mun gano wannan da kyau ko in an ce ar-rahman Allah yana da siffa na rahamaniya za su ce ba su yadda ba Allah na da hannu za su ce ba su yadda ba Allah na da kaza ba su yadda ba su gaba ɗaya ba su yadda da ko ɗaya ba to bayan da ya karatu sai gane su mutazila batattu ne to sai ya komo yake kokarin getta al'amaran sai ya da siffofi guda bakwai kamar yadda muka yi bayani to shi wannan malami da ya karatu a wajen shi to sai ga ai malamin nashi abul hasan al-ash'ari shugaban mazhabin ash'airan to yana da matsala fa innahu wafaqa al-mu'tazila fi nafai fi nafaiha sai ya mara ba mu'tazila baya wajen kora siffofin Allah gaba daya guda bakon ma da abul hasan al-ash'ari shine gidan mazhabin ash'airan ada ya yarda da su to shi sai kuma ma bai yarda da su dungurungun din su ba malai shofi masailal kalila ghayruha akwai kuma ma 'yan matsaloli nan da can wanda shi bai riga ya ma yadda da su ba gaba daya ina ba ta mun gane wannan da kyau ka ku ga karatun yana ta ɗibin yana ta surawa ana ta bayanin malamai sun yi kaza malamai sun yi kaza za a zo kan madaran karatun abin da littafi yake karantarwa wajibi ne a nuna wa mutane su wasu malamai ne suka ɗibi wannan ilimin suka kai shi ta yi na ka samu wannan muguwar akidan in ka san tarihin abu za ka iya tsayawa ka fahimce shi fahimtar da ya kamata ina fatan mun fahimci wannan da kyau malai sun ja a ba da ha'ula falafa kasirun bayan waɗannan malamai guda uku sun gabata sai aka samu wasu jama'a masu ɗimbin yawa sun zo min talamatihim daga cikin almajiransu wa min gairihim da wasu ma wanda ba ɗalibansu ba mimman aminu ala Kisi al-mu'taqid al-ash'ari waɗanda suka yi aiki wajen kafa wannan aqida na ash'ira wa zabbi anhu da kare ta wa atabarahu al sahiha kuma aka dauke ta a matsayin aƙida ingantacciya allati yajibu Allah ya ataqida ghayruha wanda su tunanin su ma bai halarta musulmi ya kudurce wata aƙida in ba ita ba ina bata mun gano wannan da kyau kun ga wannan aqida na asha'ira jama'a ita ce a ƙasar nan shi yasa ake ta rikici da malamai an ce a ƙura koma a bisalam annabi da sahabbai sun ce a tsaya kan wannan muguwar aqidan a mutu a a shiga wuta kun gano wannan da ku kana taba su ko ba su da dalili a qur'ani ko hadisi akan tabbata kan wannan bakara aqidar Allah shi kiyaye malai ce min haula daga cikin malaman da suka yi aiki wajen kafa wannan aƙida na asha'ira a maghrib akwai abul walid albaji wa abul hassan alqabisi wa abu imran alfasi wa abu abdullah almaziri wa bakar ibn al'arabi wa ghairuhum da wasu malamai ma daga cikin waɗanda su su goyi bayan wannan aƙida na asha'ira kuma suna ganin bin wannan aƙida shine tafarkin tsira ina fatan kun gane wannan da kyau malai ce wa qala abul hasan muhammad bin abdul malik al-karji ash babban malami abul hassan muhammad ɗan abdulmalik alkarji al ba shafi'i ne wannan malami ya faɗi a cikin littafin shi mai suna al fil usul an al-a'immat fuhul ilzaman lazawil bid'i wal fudul sunan littafin da ya rubuta kenan yake cewa wa qad tana aidan khalqun min al-malikiyya hakika an samu halittu da yawa sun fitino daga cikin 'yan malikiya bi mazahibil ash'ariya sun bi wannan mazhabi na aqidan ash'ariya wa hazihi wallahi sabbatun wa'ar malai ce wannan zagi ne a kansu abun kunya ne a gare su wa faltatun ta'udu bil wabal sannan zamewa ne da za ta kai zuwa ga halaka wannan kal da shiga maruruwa a lahira wasu udda da shiga mummunan makoma a wajen Allah madaukin sarki kudurci wannan aqida na asha'ira malai ce ala muntahil mazahib haula'i la'immatul kibar ga duk wanda ya kauce ma mazhabi na waɗannan manya-manyan malamai su imam malik da sauransu waɗanda su ba su bi wancan muguwar aqida na asha'ira ba Allah ya sauwaka to wannan shine dalili na farko da ya sa malam ya rubuta wannan littafin dama kan kumanta ya ce mana dalilai biyu ne ko dalilin farko shine karancin yawancin littattafai waɗanda aka rubuta su da sunan na malikiya ne da suke ɗauke da waɗannan aƙidoji na asha'ira wanda aƙidan imam malik ita kuma ba aƙida bane na ash'ariyanci aqida ce salafiyar aqida ina fatan mun gano wannan da kyau shine malam ya tsaya ya bayyana maka tsaf ya aka yi malaman malikiya na maghrib wanda sun fi kowa kokarin yada mazhabin malikiya a duniya suka koyo wannan muguyar aqida na asha'ira suka kai kasan su kuma suka kai sauran kasashe kun gano wannan da kyau ku wanda har ma ka dauka ai shi kanshi imam malik din ma yana bin aqida ne na asha'ira alhali ko ba haka bane wannan shine dalilin farko da ya sa malam ya rubuta wannan littafin afani dalili na biyu qillatu man kataba fi hadha almawdu karancin malaman da suka yi rubutu akan wannan matsala almuhim muhim matsala mai matukan muhimmanci na bayyana aqidar salaf da kuma bayyana aqidar imamu malik fi asrina malam ce musamman a wannan zamani namu fala a'lamu man da aqidatal imam malik bit tasnif yace a iya sane shi shi dai bai san malamin da ya ware littafi musamman yayin rubutu yake bayyana aqidan imam malik ba illa shaykhuna al-maghrawi sai babban malamin su malam al-maghrawi fi kitabihi al-kabir a babban littafin nan nashi da ya rubuta mai suna al-aqidatu salafiyya في مسيرتها التاريخية وقدرتها على مواجهة التهديات سنة ya دي ربو تاكينا أكيدا السلفية yanayin yadda take a mahangan tarihi da gwargwadon yadda ta yake wajen fuskantar ƙalubalen da ke fuskantar ta na miyagun akidu wannan malami ya rubuta wannan littafi ya tabbatar a cike cewa hatta shi kan shi imam malik yana da aƙidar salafiya ne ba aqida na ash'ariyanci da yake yadawa ba malai wa kazalika li muhammad bin abdurrahman al-khamis haka akwai wani babban malami mai suna muhammad dan abdurrahman al-khamis risalatu sagira shi ya rubuta wata 'yan risala ne ɗan ƙaramin littafi ne bismi sunan littafin nashi aqidatu imam dar hijira malik bin anas sunan littafin aqidar imam malik limamin gidan hijira maliku dan anas kina akwai tafe guda biyu da aka rubuta ko ɗaya na babban malamin shi almigrawi ɗaya kuma na malam alhamis to waɗannan littattafai malam ya ce wa qadista tafattu min kitabai ne haƙiƙa na fa'idantu daga waɗannan littattafai guda biyu wa zittu alaihima ziyadatun kafira kuma na ƙare-ƙare da yawan gaske a cikin littafi na wannan wanda a cikin waɗancan littattafai bai same su ba kun gane wannan a cikin wannan littafi ya ɗigo da yawan matsaloli a cikin littafi malam megarawi da malam alhamis ya zuba a nan sai kuma ya je ya farauto na shi sai ya ƙara taratan filazwi azwi wani lokaci ya ɗibo bayanai wajen danganta magana ga wanda ya fitar da ita ko kuma takharijinta da bayyana nagartanta da sauransu wa taratan fin nusus al'aqadiyya wani lokaci hatta nassoshin aqidan ma a cikin wancan littattafan ya samo su al-ma'thura an al-imam malik wanda aka samo su daga imam malik imam darul hijra malik ce wa man qarana baina ma kataba duk mutumin da ya gwada rubutun da waɗancan malaman suka yi wa maka tabtu da ni rubutun da na yi alimar sidiku ma ƙul zai gane gaskiyar abin da na faɗa ina fatan mun gane wannan da kyau lalle ya fa'idantu da nasu amma akwai ƙare-ƙare wanda kuma babu a nasu ina fatan mun gane wannan da kyau kenan wannan littafi in muka bi shi makarance shi tsab to zai haskaka mana waɗancan littattafai guda biyu saboda abubuwan da ke cikin su an gayyato su an kawo su nan Allah ya sa mu dace mala yace wa qad tawassatu fi bayani sihhat al-athari al-mashhur haqiqa na yalwata wajen yin bayani dangane da bayanin bayanin nan da aka samu shahararren bayanin nan al imam malik wanda aka samu daga imam malik da ke cewa alistiwa ghairu majhul daidaituwar Allah akan al'arshi abu ne wanda ba a ce ba za a ce ba san shi ba abu ne sananne walkaif bayani bayani dangane da yadda Allah ya daidaitu gairu ma'alum wannan babu wanda ya san shi dan ba wanda ya taba ganin Allah wasu alu anhu mutum ya fara tambayar wai sai ya gano ya Allah ya daidaito ma ce atun wannan bid'a ne kun gano wannan da kyau ko wannan ba daidai bane kaji Allah ya ce ar-rahmanu alal arshi stawa kaji e kayi da e to shikenan amma ya Allah ya daidaitu ba wanda zai iya maka wannan bayani duk duniya cin da ba wanda ya ga Allah kun gano wannan da kyau ko ya ce mana ko mun yarda to imam mali shi ya wannan maganar Kina a cikin aqidan maluku Allah na sama amma tambayi malaman kasan nan ka ce musu musamman yan bid'a Allah na ina za su ce maka ina ko ina saboda wannan ita ce aqidan asha'ira Allah shi kyauta mala ce bi allaka la tarahu fi kitab ba maki ba za a yi wannan bayani cikin littafi da yadda ake takhrijin shi aka bayyana inda bayanan suke ba da ingancin magana zuwa ga Imam Malik sai a cikin wannan littafi mala ce kamar safattu min naqulin azizatin haƙiƙa kamar yadda na amfana daga wasu bayanai da na ciro masu ban sha'awa أوردها محمد الأتبي تلميذ مالك في كتابه كما يندى ونمالمي من سنة محمد الأتبي طالب مالكني أشكل shi من سنة المستخرجة malamin ya ce ya fa'idantu da wannan littafi shi ma matuka lam ara man naqalaha anhu mimman tarajjamu lahu duk malaman da suka yi bayanin tarihin maluku ba wanda ya tsaye bayanin wannan magana na alistiwa wa ghairu majhul wal kayfu ghairu maqul was su'alu anhu bid'a turin wannan malami Muhammad al-Atbi malai ce hakika ya amfana da littafin wajen takhrijin wannan asari da aka samu daga Imam Malik Imam Darul Hijra kun gane wannan da kyau jama'a Allah ya sa mu dace kaga wannan malamin yana sai yana maka shi salafi duk maganan da ya samu daga wajen wani bin markaɗe ta zama na shi ba hankaka ba ne mai da ɗan wani naka ka ji bayani wajen wani sai ka ɓoye sai ka mai da magana yadda ka san dama kai ka fare ta wannan ha'inci na cikin ilimi allah ya sa mu dace la ya ce wal muta'ammil fi hazil aqida al mubaraka yajidu anna malikan rahimahullah duk mutumin da ya lura da wannan aqida mai albarka kwarai zai gane cewa lalle shi imamu malik jara ala usulis salafi ya gudane ne a bisa aqidar salaf filaitikad wajen aqida mufditun lima asbatuhu maluku yana tabbatar da duk abin da salaf suka tabbatar da shi kafin mai kamewa ne an manhajil mutakallimina baya shiga cikin ilmul kalam ko kaɗan mu'ridun anil bida'i. imam malik yana kaura kai dangane da bid'a wa ahliha da su kansu yan bid'a kenan maliku baya bid'a kuma babu ruwan shi da yan bid'a ina fatan kun gane wannan da kyau Allah ya tsare mana imanin mu to cinda da maliku baya bid'a kuma babu ruwan shi da bid'a shikenan sai ja baki ya shiru ya kyale suna cin karansu ba babbaka malik ya ce fatarahu sai kaga shi imamu malik sifati dangane da siffofin Allah yuqarriru wujubi imrari sifati wa ijra'iha ala zahiriha yana wajabtar da a tafi da waɗannan siffofi na Allah madaukin sarki a bisa yanda aka ji su a zahirinsu Allah ya ce yau mai yukshafu an saƙin kar ka ce ranar da ka za a sha wahala baka fassara shi ala zahiriha ba a ranar da Allah zai yaya kaure shi ya kaurin Allah yake ba mu sani ba amma mun yadda Allah yana da ƙauri saboda ya ce yana da shi kuma gano wannan yadda layi fauka a idihim maluku sai ce yadda ka ji hannu ya eh, faɗi hannu amma ya hannun yake tambayan bid'a ne sanin yadda hannun yake ba wanda ya sani yadda da shi shine imani shi ya barke tsira jama'a kun fahimci wannan da kyau ko wannan shine akidan maluku amma su a sha'ira malaman bid'a na kasan nan to su kuma saɓanin haka suke Allah shi kyauta in an ce hannu zai ce karfi, ko su ce kudura ko su ce irada da dai sauransu kuna fahimtar wannan da ku za a ce Allah madaukin sarki na saukowa duk ƙarshen dare daga sama can can inda yake zuwa saman duniya sai ce su ba su da wannan ba in ya sauko waye ba a jiyan can saman waye sa ka wannan tambayar? la sala amma ya fa'alu ba tambayan Allah kan abin da yake yau mu yus'aluna kai ne in kai sai a tambaye ka haka ne kuma shi Allah laysa ka mislihi shay'un Allah ba iri na ba irin ka ba irin kowa bane ya ce na saukowa eh ya saukan Allah yake shi ya bar da kai ya sani amma mun yi na saukowa me ya kamace mu Shi ne mu ci moriyan saukowa me yake fadi waye mai tuba waye mai bukata waye mai kaza waye mai kaza za a biya mashi je ka ci moriyan wannan daga lokacin da ka iya da wannan bala'in da za ka shiga shi ne sai ka musu abubuwan gaba ɗaya bayan ka musa su sai ka yi makanka hasaran cin moriyar waɗannan bayanai jama'a kun fahimci wannan da kyau ku. allah ya tsare mana imaninmu malam sai yake cewa ala ghairi tawil imam malik ya ce a yadda da waɗannan siffofi na allah kamar yadda suka zo ba tare da murɗe ma'anansu ba wasarraha bi isbatihi sifati listiwa'i wal uluwi lillahi sannan imam malik karara ya fito ya tabbatar da siffa ta daidaituwar Allah a saman sammai birbishin al'arshe shi khilafan lima alaihi mutaakhiru ashabihi Saɓanin abinda yan baya daga waɗanda ke danganta kan zuwa ga mazabin shi suke a kai su ba sai da Allah madaukin sarki a sama yake ba Ku kalli sanda Sheikh Jafar ya karantar cewa Allah yana sama nan da nan malaman bid'a suka kai karar shi fadan gargajiya to ba su yadda ba ko mun gano wannan da kyau ko haka ya tafi fadan shi da mutum ɗaya ya raka shi ya je ya faɗi zantakan shi ya ƙur'ar arna bai tsaya ba ina fatan mun gano wannan da kyau aka kore su kuma har yau ba su tuba ba kuma duk inda aka je za a yi zance haka ɗin ne dai haka za a kore su saboda haka Allah ya tabbatar a cikin alkur'ani haka manzon Allah ya tabbatar a cikin hadisai haka sahabbai da tabi'ai da atba'u ne suka tabbata kan wannan aqida na kwarai sune ko qarn khairun nasu qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum Allah ya tsare mana imanin mala ya ci gaba da cewa wa haka za ƙaunuhu haka zancen imam mali yake fi baki sifat dangane da sauran siffofi kan nuzuli kamar saukar Allah wal wajhi kamar fuskan Allah wal yadaini da hannayen Allah wal kalamu da maganan Allah wa ghairuha da makamantansu kama sayati taqrirul jami'i bi iznihi kamar yanda nan ɗanɗana ake maka in an shiga cikin littafin za a zo a bayanai dalla-dalla da takharijin da kowa zai gane aqidan imam malik ya yarda da cewa Allah yana saukowa a duk ɗaya bisa uku na ƙarshen dare zuwa saman duniya Allah yana wane wane ne mai roƙo a bashi wane ne mai tuba a karɓa, wane ne mai bukata kowa abin da yake so ya miƙe a wannan lokacin roƙi Allah to yan biya sai ce to ɗaya bisa uku na ƙarshen daren najeriya yana fara a ƙarfe kaza ne na amurka ƙarfe kaza ne na kaza wasa ka wannan jama'a mun gano wannan da kyau ko a wajenka shine wannan bambancin yake amma ina ruwan allah ne wannan bambancin da kai ke gani dangane da layara allah ya ce innahum hu ba'ida haka ne ko ba haka bane sai ce wani rahu ba duk mutumin da ke kokarin kora wannan siffa na saukan Allah mu shabbihi ne yana kamanta Allah da ɗan adam ne da yanayin yadda rayuwar shi take to sai ke ganin Allah ma haka yake kuma haka Allah ke rayuwa to sai ga ba zai yi Allah ya rayuwa irin nashi ba sai ya kore ai shi Allah laisa kamislihi shay'un ne jama'a mun gano wannan da kyau ko to mu dai annabi ya gaya mana Allah yana saukowa ɗaya bisa uku na ƙarshen dare mun ji mun fahimta mun fahimci ma'anan kuma mun yi imani da shi a haka wannan shine aqidar salaf wannan shine aqidan annabi wannan shine aqidan imam malik haka fuska ina fatan mun gane wannan kyau za a ce wajhul lahi ba za su ba ce fuskar Allah ba sai su ce nufin Allah wannan tawili ne mummuna Allah wajen yace ce fuska to shi wanda yake kore ma Allah sifa to sai ga to shi na da fuska za ce Allah na fuska kaga ya kamanta Allah da shi sannan sai kore ma Allah sifa wannan muguwar aqida ne Allah yana da fuska fuska irin tashi wanda babu wanda ya santa laysa ka mislihi shay'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad ba wani abu irin Allah walidaini Allah yana da hannaye biyu kuma hadisi annabi ya ce duk hannayen ma dama dama ne to ya hannayen suke Allah shi ya ba mu kai shi sani bai gaya mana ba ballanta na mu sani amma mun yadda Allah yana da hannu kuma hannayen ma dama ne ina fatan mun fahimci wannan mai kyau haka wannan aqidan Imam Malik take wal kalam Allah yana magana cikin maganan da yayi yayi magana da annabi Musa annabi da aka yi Isra'i da Mi'raji da shi shi ma ya ji maganan Allah amma bai ga Allah ba yasa mawaki yace rabbana ya kai kai kaji inda ba wani wanda ya ji wanda kai da ka kaji ka jiwo sauti ba irin na dan adam ba Allah ya sa mu dace malai yace wa tarahu haka zaka sami imam malik fi masalatil iman dangane da mas'alan nan na imani yukarriru qawla ahlus sunna yana tabbatar da maganar ahlus sunna ne cewa annal iman lalle imani qaulun wa amalun magana ne da aiki domin akwai wanda suke cewa imani magana ne kadai ba aiki a cikin shi za mu zo a wajen za ji ko suwaye kuma wannan aqidan tana nan a kasan nan wai mutum kawai yace ce la ilaha illallah shikenan shi ya shiga gidan gado ba fita ko mun gane wannan ya ta tabar gaza yana ka tobara sai ce ai ya ce la ilaha illallah kuma baya aikata ayyukan la ilaha illallah hasali ma ayyukan da yake yi warware la ilaha illallah yake yi jama'a kuna fahimta ko to imam malik ya yi da cewa al-imanu qawlun bil lisan wal bil jawarih wa i'tiqadun bil qalb kuma gano wannan mai kyau ko malik ya ce yazidu wa yanqusu imani yana karuwa kuma yana raguwa akwai muguwar aƙidan da za mu zo za mu tattauna su suna ganin imani abu ɗaya ne ne kawai baya karuwa baya raguwa a tunaninsu da imanin annabawa da imanin ka ku mu yanzu to iri ɗaya ne kawai za mu zo za ku ji su da izinin Allah to shi aƙidan imam malik imani yana ƙaruwa kuma imani yana raguwa yana ƙaruwa ne sakamakon aiki na ƙwarai da mutum yake yi kuma yana raguwa ne sakamakon mugun aiki da mutum yake yi kuma alƙur'ani ya bayyana ko liyazdadu imanan ma imanihim malai ce wai tafadalu sannan imanin wani yana ɗaran mana wani wa ana na fihi ja'izun kuma togaciya dangane da al'amarin imani halal ne Ne ma'anan togaciya ka ce ni mumini ne insha Allah gano wannan akwai wanda suka ce in ka ce ana mu'minun ni mumini suka ce anta kafirun mun gano wannan sai ka ce insha Allah kun gano wannan wasu kuma suka ce in ka ce ana mu'minun insha Allah suka ce ka zama kafiri wato ma kana shakkar imanin ka ko kun gano wannan da kyau ko jama'ar musulmi wajibi ne ku tsaya ku san waɗannan aƙidojin ba sau suna da suna yawo a kasan nan suna yawo a ko'ina ko malamai suna da suna karantar da su kai ba za ka fahimci wannan abin ba sai in ka san su in kana sauraron su musamman a watan azumi za a fara ɗana su yanzu a gidajen rediyo suna shirme kun gano wannan za ka fara jin su a ko'ina suna ta taɓar gaza iri-iri da sunan musulunci kuna gano wannan da kyau ku wani ka ce ana mu'minun to shi kenan ka zama kafircin da baka ce insha Allah ba wani kana cewa insha Allah to ka zama kafiri duk masu waɗannan aqidin in mun zo fa za mu faɗi sunansu aqida kaza ne suwa na ke da ita aqida kaza ne suwa na ke da ita kawai misali yanzu aka ce suwa ke zakin sahabbai sai ku cewa haka ku gane mu'tazila suwa ne ke kora sufofin Allah da sunayen sufofin Allah gaba daya suwaye eh in ce yan bid'a duk ka hada su gidansu ne amma ai gidan daban-daban ne kamar tashar mota ne akwai kumburin dunka akwai hayas haka ne da sauransu su mutazila suke kore sufofi su tabbatar da sunaye jahamiya suke kore ne sunaye da sufofi jahamiya su ne mabiya jaham ɗan safwan almajiri ne ga ja'adu Ɗan dirham kure kiyaye wannan su kuma mu'tazila almajiran abu al-ajubba'i ne shi ma ya tsotso wannan bid'a ne daga jahamu dan safwan ina fatan mun gane wannan da kyau to daga wannan bid'a na mu'tazila a sha'ira suka tsotsa sai suke tabbatar da sunaye ga Allah amma kuma siffofi sai su kore duka sai kwaya bakwai kadai to ga ka da duka san waɗannan za a zo su wane ne maturidiyya wannan aƙidan na kore ma Allah siffofi ɗan shi'a suna da shi aƙidan kamanta Allah da kama irin na mutane ɗan shi'a suna da wannan in lokaci ya baya a yau mun zo da littafin nan za mu karanta za ku ji inda ɗan shi'a hatsawan Allah da kauran Allah da ƙarfin Allah sai da suka fara da fatan mun gane wannan da kyau Allah ya tsare mana imaninmu to kun ga wajibi ne zaman dogon san wannan ana tambayanka wane ne ke kora sunaye da siffofi sai ka ce jahamiya mabiyawa jahamu ɗan safwan waye malame shi sai ka ce da'adu ɗan dirham wane ne ke tabbatar da sunaye su kora siffofi sai ka ce mutazila almajiran wane ne sai ka ce almajiran abu ali aljubba'i wane ne ke tabbatar da sunaye da siffofi guda bakwai sai ka ce su ne a sha'ira waɗanda ke danganta kansu zuwa ga abul hassan al'ash'ari mun gano wannan da kyau ko a hankali a hankali za ka zo ka ji sauran kamar yadda in ka tashi bayani kai tsaye za ka ce masu zagin sahabbai su ne 'yan shi'a kuna gano wannan da kyau jama'a allah shiryar da mu na fara fahimtar kun fara gane inda aka sa gaba allah shiryar da mu mara yake cewa khilafan lil saɓanin ash'ariya wal murji'a da murji'awa wal jahmiya da jahmawa wa nahawhum da makamantansu kaga waɗannan asha'ira waɗannan masu alwujudu wal qidam wal baka'u su ne fa asha'ira mun gano wannan da kyau ko masu littafin hayatul islam masu karanta littafin ibrahim lakani ibatu junna waɗannan littafan gaba ɗaya kafirci ne a cikin su ba musulunci a ciki kun gano wannan da kyau ko to su ne masu cewa su ba sai dan ka ta cewa ana mu'minin ka ce insha Allah ba za mu ji su wane ne murji'a me aqidan murji'a su kuma jama'a aikin amma aiki ne mai sauki kun gano wannan da kyau ko da ba gashi ana karatun ba aikin zai wahala ne in ya zauna in ya kasance ba a zauna karantar da mutane ba amma kaga kenan imam malik bai da aqidar ash'ariyya imam malik bai da aqidar murji'a imam malik bai da aqidar jahmiyya bai da aqidar wa mu'tazila bai da aqidar shi'a bai da aqidar maturidiyya da sauran patattun da zamu zo zamu je su kenan imam malik yana da aqida ce salafiyyar aqida Allah shiryar da mu malai ce wa amma fi mabhasil qadar amma dangane da abin da ya shafi kaddara kuwa fa qawluhu kazalika qawlu ahlus sunna maganganun imam malik maganganu ne na ahlus sunna wa anna kulle shay'in bi qadarin sun yadda kamar yadda Allah ya faɗi komi da kaga an yi shi an yi shi ne da kaddara mun gano wannan da kyau ko wa anna Allah khaliqu af'al al ibad Allah shine wanda ya halicci ayyukan bayi khairuha wa sharruha alkhairinta ko sharrinta khilafan lil qadariyya sabanin yan qadariyya kaga imam malik ba qadari bane kuma ba qadiriyya ba qadiriyya sune a Kano masu kida a masallaci ba su ba wannan qadiriyya wannan kuma qadariyya sune wanda suke cewa an ga mutum yayi ƙarya wannan shi ya ga dama yayi ya fi karfin Allah ne yayi ba cikin sanin Allah ya ba Allah bai da biyan da zai yi da shi ne ya karya kun gano mun da kyau ko da dai sauransu jama'ar Allah kuna gano wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace malai cewa wa amma fi babil bid'i wa masa'il kalam amma dangane da al'amuran bid'a da kuma al'amuran ilmul kalam fa kana rahimahullah sai imam malik allah ya ji kanshi ya kasance min ashaddin nasi na an zalika ya fi kowa kausasawa da hani dangane da abin da ya shafi ilmul kalam da kuma dukkanin wata irin bid'a wa qala saha anhu fi ghairi ma asarin ya tabbata ba asari ɗaya ba Na nahayuhu shadid irin halin da maruku yake hani mai tsanani anil bid'a allati ahdathaha al mutakallimuna irin bidoyin da malaman ilmul kalam suka kirkira wa ghairuhum da wasu su imam malik yana hana wannan hani matuka malik ya ce wa li haza kanat aqwaluhu da wannan sai zama maganganun malik wa muwafaqan wa muwafiquhu didda ahlul bid'a da duk abinda da wanda ya dace da malik suna karo kai tsaye da yan bid'a Wa za'igina da waɗanda suka karkace an sunan salaf daga tafarkin magabata min ashaddi aqwali ahli albid'i haya hayalihim fi kowa min ashaddi aqwal fi kowa tsananta magana daga cikin ahlus sunna hiyalihim wanda yake fuskantar yan bid'a da ita ina fatan mun gano wannan da kyau Ya fi kowa tsanantawa ya yafi kowa kausasawa dangane da al'amarin yan bid'a da kuma ita kanta bid'an tasu falallahi darru man min imamin Allah ya saka ma imam Malik da albarka ma ashaddu tibahu lis-sunna irin yanda yake da jajircewa wajen bin sunna wa muharibatihi lil bid'il mudilla da kuma irin yanda yake yakan bid'a da take batarwa Allah ba ta mun gano wannan da kyau Malik ya ce wa ya laita atba'ahu kai can mabiyan shi mimman salaku ghayra sabili sunna fil itiqad waɗanda suka bi wata hanya ba ta sunna ba wajen su wa malu ila aqaid al ash'ariyya suka karkata zuwa ga aqidan nan na ash'ariyya al muhdafa wanda aka kirkiro ta alimu haqiqata qawla imamihim sun san aƙidoji da fatoyin malaminsu dangane da irin waɗannan miyagun aƙidun bal wa qawlu talamizatihi kuma sun san mazantattuka da fatoyi da aƙidin almajiran shi wa ashabuhu almutakaddimin da kuma waɗanda ke bin mazhabin shi waɗanda suka gabata wallati hiya aula bit taqlid min ghairiha wanda wannan aqida na Malik kuma almajiran shi da ƴan mazhabin shi na farko suke akanta ita ta tafi dacewa ai koyi da ita sama da wannan aqidan da aka kirkiro na ash'ariyanci malai cewa hususan musamman ma wa annaha nafsa qawali baqiya in mace salaf kuma ma dadin gushi ita wannan aqida na maluku ita ce aqidar sauran malamai magabata irin sa Abu Hanifa irin sa Imam Shafi'i irin sa Imam Ahmad dan Hanbali irin sa Imam Lais irin sa Imam Auza'i da sauransu gaba waɗannan limaman da ake koyi da su aqidar sa aqidar salaf ne ina fatan mun gano wannan da kyau Allah sa mu dace malai wa kada hakal ijma'u an haza haƙiƙa dangane da wannan ijma'i na salaf malami ya ba da labari dangane da ijma'i ghaira wahidin ba mutum ɗaya ba minnan min a'immatu sunna daga cikin limaman sunna suka ce ai dukkanin malamai magabata na kwarai sun hada kan cewa wannan aqida ita ce aƙidan Imam Malik ijma'i ne ita ce aƙidan dukkanin limaman fikihu wannan ijima'i ne Malam ce wa min ashharihim daga cikin malaman da ya fi kowanne shahara kuma ya ce an yi ijima'i a kan haka ahadu a'immatul malikiyya al-kibar ɗaya daga cikin manya-manyan malaman mazhabin malikiyya Ibn Abdul ابن an numari al maliki shi ya ba da labarin haka rahimahullahu Allah ya ji kanshi faƙar ƙala fi kitabit tamhid ya fada cikin littafin shi mai suna at-tamhidu lima fi muwatta min al-ma'ani wal min al-ma'ani wal asanid a juz'i na bakwai shafi na ɗari da arba'in da biyar mahala ya ce sunna majmu'una alal iqrar bis sifat yace dukkanin ahlus sunna sun hada kan tabbatar da siffofi ga Allah kenan duk mai kora siffa ko mai mata tawili ba ahlus sunna bane ko da ya ce shi ahlus sunna ne ƙarya yake yi domin ahlus sunna sun hada kan wannan malai ce alwarida wacce ta zo kulluha fil qur'ani was sunna waɗanda suka zo a cikin alqur'ani da sunna wal imanu biha kuma sun hada cewa ayi imani da su wa hamluha alal haqiqa a ɗauke su a bisa haƙiƙanin yadda al'amarin yake la alal majaz ba a ɗauke su akan majazi ba za ku zo ku ji su wane ne ke ɗaukan sunaye na Allah da sufofin shi a matsayin majaz ba haƙiƙa ba ko me suke nufi da majaz ko me suke nufi da haƙiƙa Allah ya sa mu dace malai ce illa annahum la yukayyifuna shay'an min zalika sai dai ba sa cewa ga yanda abin yake wala yuhadduna fihi sifatun mahsura sannan kuma ba sa iyakance su ce ga yanda siffan take ga takaitaccen yanda al'amarin nata yake ina fatan mun gane wannan da kyau to jama'a tun daga yar wannan magana yar kaɗan barin ɗan tsakura maku wata yar magana yar git wanda uku kuma ta ba cikin karatun littafin al-irshad ila sahih al mun zo da shigen irinta mun ɗan yi bayani kai tsaye dangane da mutanen da ke tabbatar da cewa wai allah maraukin sarki yana da siffa irin na 'yan adam mala yake cewa wa ha'ulai irin waɗannan mutane hum almumathila almushabbiha su ake ce masu misalta allah masu kamanta allah da bayan shi wa minhum daga cikin irin waɗannan batattu akwai ƙawa'ifin mina shi'a wasu ɓangare na 'yan shi'a wa'ala ra'asihin babban su wanda ya fi kowa irin wancan bara da taɓargaza sunan shi hisham ibn al-hakam ar-rafidi hisham an hakam ɗan shi'a rafidanci shine zagin sahabbai za'in firkatun hishamiya shine shugaban shi'a hishamiya alladhi za'ama anna allaha sab'atu ashbarin bi shibri nafsihi wanda ya ce wai allah maraukin sarki bai wuce ɗani kamu bakwai ba ya kwatanta da hannun shi ya ce allah bai wuce haka ba ka jona haka haka wai tsawon allah bai wuce kamu bakwai haka ba mun gano wannan da kyau ko ta'alallahu an zalika allah ya fi karfin haka waza'ama anna jabala abi qubaisin a'zamu minhu kuma ya riya cewa wai dutsen nan na abi qubais dake maka ya ما Allah girma ومنهم ايضا هشام بن سالم الجواليكي daga cikin waɗanda ke da irin wannan muguwar aƙida ko wani mai suna hisham ɗan salim aljawaliki allazi za'ama anna allah ala insanin wanda shi ya ƙudurta cewa allah madaukin sarki yana kan sura ne da kama irin na mutum sai allah kamar shi in inda kaga mutum haka allah yake allah ya sauwaka wa aidan har ila yau mimma zahaba ila hazal mazhab na daga waɗanda suka karkata suka bi wannan muguwar mazhabi Dawud Aljawaribi, a akwai wani kwatacce mai suna Dawud Aljawaribi wa Ibrahim bin Abi Yahya al al'asani, wa ghayra ha'ula'i min mushabbahatir Rafida banda waɗannan ma akwai cikin 'yan Shi'a masu kamanta Allah da bayan shi duk sun faɗi waɗannan maganganun ومن المشبهة ومن المشبهة أيضا har ila yau akwai waɗanda suke masu kamanta Allah da mutane akwai hululiyatu sufiya su ne 'yan shi'a wanda ake ce wasu 'yan hululiya su waɗanda ake ce ma 'yan faila in baka fahimce su ba ina fatan mun gane wannan da kyau duk siffa da kama Allah sai su kwashe sai su ba imamansu kamar yadda suke cewa ga ɗaya daga ciki wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatul khuldi bila buhtani is annani khalifatu tijjani mawhibatun min sayyidil adnani man shakka fiha ara wa asma min hais la yara fata wa yasma'u wannan sifan wane ne wai duk wanda ya so ni ko ya gani wai zai shiga aljannan nan na dawwama ba tare da ba ƙarya yake ba kuma duk wanda ya shakka ina jin shi ina ganin shi ta inda bai ji na ko bai gani na wannan sifan wane ne da hausa suke cewa menene idan ka tashi ka yi magana kana a kananka ko ka tsina zaman bagadaza baya hana ya ganka ya ji ka ko a ina kaɗai yake bai kamata sa ba Wani yake shehu ko a ina wane ne idan ka tashi ka yi magana kana a kananka ko ka tsina zaman al'arshi baya hana ya ganka ya ji ka ko a ina waye wannan amma sai aka ce wani shehi ne ke da wannan siffan kun na wannan da kyau ko kuma kace ce kadai yake bai kamata sa ba wane ne kadai yake bai kamata sa ba yana ba cikin littafin fatawul maula ba kuma har yau ba tu tuba an bar wannan abun ba har yau ko har mu koma ga Allah za mu ta fallasa wannan abun inda wannan an ci mutuncin addinin mu ne inda jama'a sun koma sun yi wani addini ne can gaba ka ce sunan shi guru maharaja ba musulunci ba zai su ta su ba ruwanmu ko kuma addinin buda ba ruwan mu. amma sai aka ce islam kuma ka ce wasu ma yadda da su a cikin musulunci da wannan kafircin ba zai yiwu ba shi ko yadda ne a kan shi a ba mun ku ba su kowa ɗibo da zafi baki shi gaskiya ne amma yana daga cikin ƙa'ida Allah ce la tubayyinannahu linnasi wajibi a bayyana wa mutane wala taktumunahu kar a ɓoye shi a aqarartum kun yadda wa khastum ala zalika isri qalu aqararna an yi alkawari za a bayyana ba za a ɓoye ba ba dalilin da ya sa ɓoye ba duk wanda yake gani abin bai mashi bai tuba ina fatan mun gane wannan da kyau ya ce ba dole ba ne na fita wannan baki da mu ne ƙarya ne shi kenan ka zauna lafiya ko an faɗi sai ka ji ba da kai yake yi ba amma kana ji da kai yake to ƙidan ku ne kuma kafirci ce Allah shi kiyaye malai cewa ba'du him da wasu daga cikin masu wuce gona da yada cikin su haisa jazo alallahi almulamasa ta yanda suka halatta cewa za a iya shafan Allah har a gaisa da shi wal musafa a gannu da Allah wa anna ba'dul muslimin yu'anikahu fi dunya wal akhirah wai wasu daga cikin shehunan su ma suna za su rungume Allah haka mun gano wannan da ke ko sannan wai juzu ru'yatahu za a iya ganin Allah ba shi suke cewa sun gan shi ba wa ziyaratuhu fi dunya kuma za a iya kai ma Allah ziyara ma a duniya shine aka samu wani takadari akan ce ana iya aika ma da Allah wasiƙa ma kuma hayar fala a gidan rediyon tarayya na kaduna ba an sa wannan jama mun fahimci wannan da kyau ko waɗannan bayanan da muka karanta ku duba littafin alfarku bai na fira shafi na 214 zuwa 216 da tafsir fiddin shafi na 71 zuwa 76 da almilan wani hal na shaharu satani jizin farko shafi na 118 da 123 da sharhu tahawiyya jizin farko shafi na 261 da kuma wannan littafi mai suna fatwal hamawiyyatul kubra Allah madaukin sarki ya sa mu dace ga karatu ya karatu jama'a ga lokaci ya kure mana za mu saurara nan sai in Allah madaukin sarki ya rayar da mu da rai da lafiya gobe za mu zo za mu tashi daga inda mu kwana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum